Masu ruwa da tsakin dai sun yi wannan kira ne a yayin wani taron bita da ya gudana a birnin tarayya Abuja na haɗin gwiwa tsakanin hukumar kidayar al'umma ta Najeriya wato NPC, babban bankin duniya da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ga 'yan jaridu domin neman su ci gaba da bada su musamman a wajen yin rahotannin farkar da gwamnati a duk matakai kan nauyin da ya rataya a wuyansu da ma wayar da kan al'umma da su tashi tsaye su rika bibiyan al'amuran gwamnati don kawo ci gaban da ake nema a ƙasar. Yayin taron dai an bada muhimmanci ga tunatar da gwamnati gwamnati kan gibin da ake samu a kasafin kuɗi ga ɓangarorin ilimi, kiwon lafiya da ma inganta sana'o'in al'umma a ƙasar domin samun sauyi a yanayin matsin da ake ciki da kuma rage ko kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi ƙasar ciki har da na tsaro. Tsohon ɗan majalisar da ya wakilci mazaɓar makarfi kudan na jihar Kaduna a tarayyar Najeriya Hanarbo Muhammad Usman kuma ɗaya daga cikin mambobin tawagar da suka shirya taron ya ce. Bajet na 2021 abubuwan da aka ware misali kan shi kan shi family yi planning har yanzu 1.2 billion wanda ba a sake shi ba muna august kuma muna magana ne na kasafin kuɗi na wannan shekarar 2022 na wancan shekarar da ta wuce ba a ma saki ba so in aka ci gaba a haka saboda Allah zai yi wuya a samu nasarar manufar da ake so a samu kun ga ya zama wajibi a kira ga gwamnati musamman ma'aikatan kuɗi official accountant general a releasing wannan kuɗi kuma kamar yadda muka yi bayani a nan ba da dadewa ba ba za a tura budget zuwa majalisa ya zama wajibi majalisa ta ba ilimi kiwon lafiya da inganta sana'o'i na jama'a fifiko a kasafin kuɗi na shekarar 2023 kenan wanda kamar yadda na ce shi ake shiri dan da za a yi gabatar kuma shi yasa muke so musamman masu ruwa da tsaki su kasance sun yi amfani da daman da Allah ya ba su ta kujerun da suke na yin abin da ya kamata su yi don ci gaban al'ummar Najeriya. Honorable Usman ya kuma kara da cewa mu kaɗai ba za mu iya wayannan ayyukan ba dole mu haɗa hannu musamman da 'yan jarida don wayan ma da jama'a kai da kuma kira ga ita kanta gwamnati domin ta yi abubuwan da ya kamata. Muna maganan cewa bayan gwamnatin tarayya akwai gwamnati jihohi akwai ƙananan hukumomi to kowane mataki akwai abin da ya kamata kowane gwamnati ta yi. Kun ga kamar yadda muka jaddada kudaden da ake kashewa wanda ake warewa don misali taimaka ma jama'a kusan ba da yawa inda aka ma ware wani kudade ba a sakin wannan ainihin kudade ko menene mata da ke kan gaba wajen kulawa da iyali ke cewa a game da samun kulawa a fannin kiwon lafiyar kasar ga bayani habiba isa balarabe gaskiya asibitin gwamnati to in dai talaka ne wani lokaci da ya je asibitin gwamnati wallahi gara ya je private tunda ko an kawo magunguna kyau kyauta ta ba su ba mu magunguna ba idan har likita ya rubuta miki magunguna kusan kala bakwai to in kin yi sa'a za ki samu kwaya biyu da biki samu vitamin C da malaria ba gaskiya shi dai talaka ba abin da yake bukata a rayuwar nan illa ka ba shi ka ba 'ya'yan shi ilimi a kuma taimaka mana da magunguna a asibiti talaka abin da ya fi dame shi kenan a rayuwar nan ta yanzu sunana na Musa suna kiran gwamnati ne su taimaka saboda asibitocin gwamnati gaskiya muna samu akasi saboda babu abin da ya kamata a dangayin amfani da shi a asibitin nan ina kiran gwamnati don Allah su tashi ya taimaka kuɗin da gwamnati ke warewa ka ƙara wurin fannin kiwon lafiya ba kowa ce da kuɗin zuwa asibitin kuɗi ba yanzu. Ga abin da ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron bitar da aka shirya don haɗa gwiwa da su ke cewa. Suna Joshua Adams na ki da Radio Nigeria ɗan jarida dama shi aikin shi ya samu cewa ya samu karin ilimi akan abubuwan da ke faruwa saboda in kana rubuta labarai zaka rubuta akan abin da ka sani ne. To wannan kiran da aka kira mu aka kara mana ganewa akan abubuwan da ke tafiya a kasan nan kiran da nake ma kasan nan gaba daya shine cewa Najeriya kasan mu ce nan aka haife mu nan muka yi girma kokarin da gwamnati za ta muna cewa ta yi tabbatar an shirya dokoki wanda za su taimaka ma matsasa su samu aikin yi in sun samu aiki za su taimaka ma kansu za su taimaka ma iyalansu za su taimaka ma kasa gaba daya. kusan kullum 'yan Najeriya na kokawa a game da yadda ake tafiyar da bangarorin kiwon lafiya da ma ilimi a ƙasar inda masu ruwa da tsaki ke ganin cewa dole ne a sauya salo a samu mafita ga giɓin da ake samu don kawo cigaba da ake bukata a waɗannan wurare. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.